to muna nan ci gaba wato da darasinmu idan ba ku mance ba muna nan cikin littafinmu a sharhu sunna yau a cikin wannan babi raddun nikahi da gairi idne wali kusan ciki ne na muke ba ta auren da an kai ba da izinin waliyi ba duk matar da ta yi aure ba da izinin waliyan da shari'a sun ka dora ma'aurar da ita ba komi tsohonta aurenta babu shi idan an yi auren nan to bataccen aure na sai a bata shi ta ci gaba da karatunmu cikin wannan babi kenan a wannan larba wato goma ga watan bakwai watan rajab kenan goma ga watan bakwai ka taimaka mana Allah ya biya su ma'aika na ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana dogaro gare ka ka taimaka mana ka tuha mana asiri ka hishe mu kunya ka buɗa mana kohomi na alheri duk wani tsanani da ka kaddara Allah ka sa mana mahita gare shi kuma ka aza ga hanyar ka ka taimaka mana ka nisanta mu ga abin da zai gama mu da hushin ka aza mu ga abin da zai gama mu da ka da rahamar ka bude mana kohohi na alheri ka daɗe mana kohohi na sharri rashin lahiya wanda a cikin jikon-kunan gana mu da mu da iyali da tsiya da zuriya mun roƙe ka sauki ka warkar da mu is damuwa kowace iri kuma Allah kai mana magani bakin ciki kowane iri ka furaye mana shi tsoro kowane iri kai mana magani makiya da mahasada ka shiga tsakaninmu da su ka taimake mu taimakon da ba su ga barin kiyayya da mu abada ba su barin hasa da mu abada saboda girman ka Allah ka kare mu daga ranar da ba mu da mahasada ranar da duk ba mu da mahasada Allah ka kare mu kan ta ka taimake mu kan ga ranar da ba mu da mahasara illa dai abin da maka roƙonka kullum ka ɗaukaka musu ga abin hasada su yi ta hasada kuma kakka bari su cin muna Allah kakka bari su cin muna jiya wani ka gaya min ya ce ya je wata kasuwa buhun gero dubu goma kuma ga buhuna nan ana ta sayi to Allah kai mun ka roƙa cewa ko ya kai dubu nawa ka ba mu abin da za mu cin mai ba ta ko shiga baro ko ba da so ne ba to Allah saboda girman ka yanzu ya dawo dubu goma aljihoi suna ɗan rauni Allah ka kawo da ra'ayi Allah ka kawo da ra'ayi inda buhu ya zama dubu goma mu shi ba ko guda ba mu kawo shi ba azo shi ga mota don abin ya wuce baro mu ɗebo shi mu sauko shi ga mota mu iso da shi gida mu canye shi cikin sauki saboda Allah ka ba mu arziki na halal wanda kaka so kana da da shi yadda ka sauƙaƙa farashin ga Allah ka sauƙaƙa mana aljihon mu haka kama sauƙaƙa mana aljihon mu da farashin Allah aljihon mu kan nawaya ya so da farashin su yi nauyi din din din wato mu rika ɗebo abinda da duk muka so Allah ba mu da kowa in ba kai ba kai muka roƙo kai ɗaya ka iya ba mu wanga taimako Allah kai mana shi kuma kai mana ma wanda ya yi shi saboda darajar sunayenka Allah ka ansa mana addu'a ya to ci gaba da karatunmu wa rawahu al-hajjaju ibn abi arqati wannan hadisi da muka karanta da abu isa yace hada hadisu hasanun ya ce to ibn abi ardafi ya ruwaito shi da shi da ja'far bin rabi'a duk sun ruwaito shi an zuhuri an urwa an aisha radiyallahu anha wa ruwaya an hisham bin urwa kuma an ruwaito daga hisham ibn urwa an abihi an aisha radiyallahu anha an annabi sallallahu alaihi wa sallam ayyuma imra'atin naka habbi ghairi idhn mawaliha don matar da ta yi aure ba da izinin waliyanta ba ta rutsa ta ta yi aure kuma suna nan da ransu wal maula wal waliyu wahidan da maula da waliyu dun abu guda ne mai izinin aurarwa to don matar da ta yi aure babu wani guda cikin waɗanga babu aurenta ya ce wal mawali in an ce mawali banu a amma, wato ɗiyan ammomi Kammomi, yannan uba da kannan uba wal asibata aida tabbai kuma su kannan uba wa min wa qawlu subhanahu wa in khibtum wa in khibtul mawaliya wa inni khibtul mawaliya min wara'i ni na ji tsoron masu gado bayana mawaliya wal maula al mu'tiku in an ce abin nan maula mu'tiku wal atiku aidan shi ma a cikin yantacce shi ma maula ne war maula an aidan kuma ya an ce maula mataimaki shi ma ana ce mai maula wa min qawlu subhana daga ciki akwai magana ta subhana wa ta'ala zalika bi anna allaha maula alladhina amanu ay natiruhum maula alladhina amanu ay natiru alladhina amanu to qawlu da yace fa in istajaru idan sun kai sabani su waliyan takitalahu wa tanazahu shine inishadahu sun yi sabani sun yi jayayya wanga yace zaidu yabba wanga yace amur yabba kuma kowa kokari yake kai daura mata aure da wanda yabba to in irin wannan ya faru to du'a an she musu wannan hakki nasu akai masarki shi kun ji inda aka zuwa gidan sarki sai duk a anshe shi a kai masarki shi shi na yake abin na inishe da ru wa minu qawluhu subhanahu wa wata fi ma shajara hun idan ba su imani sai sun kai maka hukunci fi ma shajara bainahum ai fi ma auka na hun abin da ya kawo rikici tsakaninsu wata abu ba dum hadar hadisi wasu malamai wannan hadisi sahihi in ji tirmidhi wasu malamai sun raunana shi la'anna ibn jurayj qala da ibn jurayj ya ce sun malakitu zuhuriya sannan ni game da zuhuri fa tuhu fa ankarahu ni tambayi abin nan ibn abi ardata ya ce ka gaya mai hadisi ya ce a قال يا هيا ابن معين يا هيا ابن معين يتي لم يذكر هذا الحرف لم يذكر hadal harfa an ibn jurayj babu wanda ya ambaci wannan harafi fa in shajaru cikin hadisin da sai ibn jurayj wato a'a ibn jurayj bai ambace shi ba illa isma'ila bin ibrahim isma'ila ne kawai ya ambaci wannan fa in shajaru bakin fa in shajaru nan na aka saba wa wa isma'ila ibn ibrahim an ibn ah, jurayj laysa bizaka karatun kuma malam ibrahimu ga ibn jaridin ya ce ba shi ba ne laika da zaka ba shi ba ne wannan saboda haka a inishajarun ita ta suka saɓani gare ta waɗanda na ganin wa na kayyar ruwai tuta waɗanda na ganin kowa ya ruwai tuta wal'amala ala hadisan nabi sallallahu alaihi wasallam sun kaci hadisan da aka aiki da shi shine hadisi annabi la nikaha illa bi waliyyin babu abin nan babu aure sai ga sai da waliyi kun ga shi ma dai ma'anar guda ce ya ba su a kenan duk auren da an kai babu waliyi to fa mardudun wannan aure an yi raddi in dai babu waliyi fa mardudun an yi raddi wannan aure. suka ce to wannan hadisi da ya ma'ana guda da wancan shine abin aiki inda a ahli ilimi wajen mai yawan malamai masu ilimi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahaba annabi wa man ba'dahu da wa'anda abbayan wa huwa qawlu umar kuma shine magana umar babu aure sai da wali wa ali shine magana ali bin abi talib wa abdullah bin mas'ud shine magana abdullah bin mas'ud wa abdullah bin abbas shine magana abdullah bin abbas wa abi huraira shine magana abu huraira wa aishata shine magana aisha wa gairi inda su. duka a su sun ce wanda wannan hadisi ya ambata haka nan nan. babu aure sai da waliyi duk auren da an kai babu waliyi to auren nan babu shi in ji annabi wayan ga malamai duka da shi sun kai fatawa wannan eh, ginshikan malamai na sahabbai da shi sun kai fatawa wa qala sa'id ibn musayyib sa'id ibn musayyib ya ce da shiwar Hassan hasan al-basri da hasan al-basri wa shuraihun da alƙali shuraih wa ibrahimun naka'i da malam ibrahimun naka'i wa qatadatu da mallan qatada wa umar bin abdul aziz da umar da abdul aziz wa gairihin da wani su duk wani kala da shi kowannen su yi fatawa dukan su da wannan hadisi sun kai fatawa wa ilayhi dhahaba ibnu abi layla kuma a kai ne ibn abi laila ya tafi wa ibn shubrama da malam ibn shubrama mashhurin malamin hadisi ne ibn shubrama wa subyan al-thawri da malam subyan al-thawri wa al-awzari da malam awzari wa abdullah ibn mubarak da malam abdullah ibn mubarak wa shafi'i wa ahmad wa ishaq duka akan wannan hadisi sun ka tafi cewa babu aure sai da wani. kala umar bin khattab radiyallahu anhu la la tankihu almar'atu illa bi izni waliha a dan khattab ya ce mace ba ta aure sai da izinin waliyinta aw ra'ayi min ahliha ko wani mai hankali cikin dangin uwarta tune min ahliha mai kamar da kuma gani cikin risala ko dai waliyanta ya aurar da ita ko kuma wani mai hankali in babu waliyan to zirra'ayi min ahali a cikin yan uwan uwarta in babu yan uwan uba su sun kare to yan uwan uwarta ya an samu zirra'ayi min ha to yana aurar da ita awar sultanin in an rasa su duka to sai sarki sai a sai gidan sarki sai ya aurar da ita kuna ganin ga malamai ga malaman irala nan kuma sun yawa ba ku jin munci a kai wurinsu don cikinsu babu wanda a sarki sarki na ama ko ka zama babban shugaba na 'yan irala kake ba na 'yan ɗarika kake ba ba na 'yan zando kake ba ba na 'yan gargajiya kake ba saboda haka shi ko sarki ko ina na dai shi na kowa na shi a sarkin waɗanda duka kowa matsala ta kama yana zuwa wuri ne to shi shari'a ta ce shi ne sultan waruya an abdurrahman bin katini ana an an ruwaito daga abdurrahman bin katini ana an abihi kala kana aishatu ta bu ilaiha ha almara? min ahliha wato aisha ta kasance tana nema ma tana neman mace ga wani cikin iyalinta wata ha ta halarce ta wai za bakiya a ƙadatun na kai ƙadatun na in ta fida aisha tana da ɗan maɗan uwanta mata saboda mutuncin da aggare ta in an ce aisha ka biɗa ana bata amma fai za baki ya ukuratun nikah in lokacin daura aure ya ga shi dai ya rage yanzu magana aka ya daura aure to an wuce gida Aisha qalan da ahli ahliha zawwaj sai ta ce mu wani cikin yan uwan uwarta shi ne shi babanta tananne na suna ne Abubakar to yan uwan gidan sai ta ce su ta ka aura ma ka auren mu wani kun ga ita tana yin bida amma ba ta aure ba ta aurarwa da an kai lokacin aurarwa sai ta ci namiji ya ta yi wa inna mar'ata la tali aqadan nikah Aisha ta ce lalle mace ba ta jibinta kullu aure mace ba ta jibinta kullu aure amma tana iya jibinta bida aure in an ka kai ga daura aure to a bida namiji shi ka ɗaura aure ya eh, an kai ga ɗaura aure shi yasa duk shigantakar da kuka gani almajirai na yi nan garin ba ku taba je inda sun kace an taro an kace ina take mai bada auren tara sun tsakiyar masallaci ka sabko na kami ta ce gani kun taba gani ko a ce ina take mai bada auren ba ku taba gani ba eh babu shina eh ita mace tana iya komi can waje amma in za a kulla aure to namiji aka daga kamar kun ga jihar shanayi wa kade a jaza ba abin dulmar ata ta zuwi wasu mutane sun ce su sun halitta mace ta aurar da kanta su anene ne ne waɗanda mutane wa huwa kaulu ashabur ra'ayi su ne magana malamai ɗin ra'ayi suka ce su ba ruwansu da abin da annabi ya ce ba ruwansu da abin da sahabbai suka yi su abin da an ra'ayinsu shi an ra'ayinsu to su a sabon ra'ayi su ɗaya adda wannan ra'ayi amma dai cikin ahalus sunna da sauran ɗawa'i wato ƙungiyoyin jama'a daban-daban babu wanda adda wannan ra'ayi sai 'yan ra'ayi amma wa ƙala abu sauri shi abu sauri cewa yi in zawajen nafsa ha bi izinin wali in waliyanta ya ce in ta ga dama ta aurar da kanta tunda hadisai sun gabata yanzu illa bi izinin wali waliyaha ba kumance da wa'annan hadisai ba a ma imra'atin naka habbi gairi izinin wali ya ya waliyaha kawo a fatilun duk macen da ta yi aure ba da izinin waliyin ta to auren ta babu shi to sai shi abu sauri ya ce to tun da haka annabi ya faɗi ba a lalata mata aure sai in ta yi bigayar izinin waliya ya ce to in waliyin ta ya ce ta aura tun da annabi ya ce sai da izini ne in ya ba ta izini to aure ya yi sahan ne kawo aure ya inganta kun gira yi ne ba gudana da na ahal abin asabar ra'ayi ba wa in tazawwaja bi gairi izini in ko ta yi aure ba da izinin waliyi ba la yusufu auren nan bai inganta ba ba ta ce aure na ko an kai ta gida a sai a yi mai faɗa ni da ka kuɗin mutane dai ka kawo gida ke tsaye za gidan ba saki aka yi ba don sai an yi aure aka saki wanga aure yi ne ba ba faɗa ɗaya za a mata ta zuwa gida shi ke da kauli sallallahu alaihi wasallam saboda cewa annabi ayyuma imra'atin naka habbi gairi idnaha ya idnu ha, matar da ta yi aure ba da izinin waliyin ta fanni kawo ha ba ilo auren ta ba na wa ma'ana wa inda al'ama an yaliyar waliyu da aka da alaiha wajen mai yawan malamai sha sun kai waliyin shi zai cikin lamata a aure aw ya azana laha fi tawkil man yadi alaka da alaiha ko ya ba ta izini ta samu wani namiji ya jibinci kulla mata aure min ar-rijal cikin maza wa in wakkala duna izinin waliyi wa in ta wakilta wani yayi mata aure ga waliyin ta zaune tabbiro wani wai tana ganin waliyin nan in an karbi ta tashi bai aurewa don bai son yaron nan sai tabbiro wani ya aurar wa badilun to auren nan ba ta ce na babu shi in an kaka yarinya manya ta ta yi da bulala sai ba ta kashi ta ta zuwa gida na kawo ta gida? babu aure ta tawa gidan mutane don babu shi wa kala malikun amma imam malik cewa in kanatil mar'atu da ni ata in macen ta zan kaskantacciya ce wanda akwai mata kaskantacciya ta yi shekaru da yawa ko akwai abu da ta ce tana so to irin da kun san tigiya aka ba su a tana dan uwa kaduna sai a bashi in ya kasa mai so dan uwanta na kano in ka samu mai so wanga na lagos in ka samu mai so wanga na sokoto wanga na birnin garo wanga na biyu duk wanda ya samu mai so to ba sai ya bi ka ba faɗa mata da ya kai yi an ɗaura miki aure ta shi mata ya kai ki ba batun faɗa mata aka yi. ita bai da aka yi maraba da ita Bai da aka yi maraba da ita hmm, shi ke eh kuma auren ya ce to in mace da a ce fala an tuza wajen nafsa in ji maliki in da a ce irin wadda adawa ga sifar ya ce tana ma da izinin ta auren da kanta don kila in ya fi yau an kace mai bari har gobe yana fata don haka an ba ta izini ta aure da kanta sai ta shigo masallaci ɗai ta ce jama'a assalamu alaikum wani ka bada ta aure jama'a ku da na aure da kai na gare shi auren ya yi kuma na dami'a ba a wuce amuru man yi zawo ko ta umarci wanda zai aurar da ita wa in kana sharifatan fala amma in mai daraja ta wanda kowa na iya son ta to ba ba ta da wannan dama amma in da a ce ita da ni'a mararraba dai aka bada da ita eh in duk wanda ya shigo bai ta an ka bai zuwa gobe gobe bai dawo ba saboda ka kamin ma waliyin ta ya jiya to ita tana iya auren ta eh ko da waliyin ta ka jiya wa an daura kuma kashi ce ba ya ce ta abinda imamu na maliki ya ce ke wala da hadisi amun bi sarbil walayati an hunna in gairi hadisi. amma mai littafi ya ce magana gada maliki ya faɗi ya ce inda ta tana da wanga dama ya ce to da hadisi bai ce haka ba ko da ta ba ta da wannan dama ga da hadisi babu ta hadisi bai bi ya ce illa da ni ba ce hadisi saboda haka wajen malaman hadisi ko da ni a bata auren da kanta amma dai ana iya auren da ita don malamai sun yi tafaki dan uwanta duk wanda ya samu miji kawai shi a daura wuri ka sai a jiran kowa ba sai an haɗa mata ba sai an haɗa mata kowa ba kwasta mu miji a daura wuri jaraba ce ai ko maza kuna gani akwai wanda a haka duk matar da ya gada ta ce tana so ne an ka kai gobe sai ta ce ba ta so ko maza na da irin wannan ko ina ana samun irin wannan jarabawa ce kuma Allah shi ya san dalilin da ya sa jaraba mutum don ai wata ba ta da kyar in don rashin kyar ai wata ba ta da kyar wata kuma na kasassa ce amma ko mutane na son ta eh shiwa eh da nihi na shi ma shi ma da nihi ne ita ko da nihi hmm. eh ba sai an haɗa mai wanke ta aka da ma ko wace iri ta an da mu sai a ɗaura a waɗa mai rai na yawo eh wato jarabawa shi Allah na jarraba kowa wanda ya ga dama kuma wanda duk ya hankuri da jarabawa Allah alheri za ta zama قال الإمام وبقوله صلى الله عليه وسلم هنكاوها باطل شيء ورد النبي دم تشنة يا أولي a yi ma imratin na ka haɗe izinin waliya don mace da ta yi aure ba da izinin ta ba wani kawo ha ba da auren ta ba ta ce ya ce dalilin wannan dalili ne ala annar akada la ya kunu mawqufan ala ijazati wali auren nan bai zama mawqufi a ce ana jiran waliyin gaskiya ta so ya ce bai yadda ba auren gaba ɗaya babu shi wali ba a jira ne ga komi kai ce komi auren babu shi wa bi qawlihi a cikin maganarsa da ya ce fa ina ba ha in mijin ya sadu da ita wala falaha almaharu to a ba ta talaki. dalilin ala anna wada almushabbahatin yujibu maharar wannan dalili na wanda ya nuna idan abin da mutum ya aure mace wadda da auren da yayi kama da aure ashe ba aure na ba to ya wajabta maharar musul da talakin kamar ta ya aure ta ashe ga shari'a ba shari'a ba ta yadda da wannan auren ba to auren babu shi tun da shari'a ba ta yadda da kulla shi babu shi amma in ya sadu da ita za a ba ta sadakin kamar ta sai a baya yariya kamar wagga na a kai mata ki an ka ci naira dubu kaza sai a ce to ba ta kamar wagga abinda aka ganin shi na ba ta kamar kamata wala ya jibu biyu da haddu kuma haddi bai waje ba ba a ce a yanayi haddi a ce yi zina auren babu shi in hankali za ka amfani da shi tun da shari'a ta ce babu shi to zinata to amma ga shari'a duk an ka yi kwatanta an kare shari'a to ba a aikin banza wala ya jibu da hadda don haka haƙi bai waje ba gare a ce yi zina a maimakon shi zina wa na nasaba kuma nasaba ta tabbata Ya eh, an samu ciki ɗan nan nashi eh in an samu ciki dan nashi shi yadda abinai to nan za mu kwana insha Allah to bismillahir rahmanir rahim muna nan yanzu mun dawo tafsirin hadis sharhu da tauhid ka taimaka mana Allah ya kara mana imani Allah ya kara mana tsoronka Allah ya kara mana ibadarka Allah ya kara mana ikhlasi saboda darajar sunayenka Allah sunnar ga da muka karantawa ka sa mu cikin masu ɗabbaka ta cikin ayyukanmu tauhidin ga da muke karantawa Allah ka tabbatar da shi cikin zukatanmu duk abin da mun ka karanta bai da kyau Allah ka nisanta mu gare shi ko mina na mun ka karanta bai da kyau to Allah ka nisanta mu gare shi ka gafarta mana Allah ka yahe mana ka tosaya mana Allah ka taimake mu muna bayanin haɗurra muna cikin bayanin haɗurran da ke cikin gina gina kabari suna su ciki wa mina daga cikin haɗari kiswatu ha bistiyabi annabita wato yi makabari sutura da tuwayi masu daraja almansujatu bil hariri wal dhahab wal fidda wayanda an ka yi an ka saka da alhariri da zinari da azurfa wa nawa zalika da abin da ya kama da wannan duka za ka rika ganin su ga kaburbura saboda kyalewar da an kai an kai musu dina sai ku ga irin wa'annan suna ta faruwa ko ina saboda shi jahilin da wato bai gane zuwa inda kabari da da albarka sai da da taimako ne bai gane laihina jahili bai gane laihina wa minha ja'alul khaza'in wal amwal daga cikin yi makabari gina sharrin da ka biyowa baya akwai abin nan sanya khaza'in taska ta kuɗi wal amwali da dukiyoyi wa abin nan wa waqabul ruqudi da yin waqabin waqafi duk ana yana kawo wannan wa waqabul ruqudi la yahtaju ilayhi min abin nan min tarmimiha eh lema ya hataju ilai wato sanya dukiya da taska ta kuɗi wa waƙabar waƙofi da yin waƙafin waƙafi lima ya taji ilai saboda abin da ake bukata ga min tarmimiha na tsari ita gina katta yi abin na rauni ka a iske ta wata rana ta rummu tana narkewa tana faɗuwa wani hawa dalika da abin da ya kama da wannan kun ga mudda an yarda a wa kabari gina to dole a da mai kuɗin da za a kare gina to wannan zai sa a yi sai kaga wani ya zo ya ce ya ba da naira guda idan gina kabarin ga ta buƙaci gyara a gyara to kun ga kun mugun wakafina don wakafina na sabon Allah abinda asanadiya ta yi ginan nan da an kai ta saman allah nan na farko wa mina daga cikin yi makabari gina hadarin da ka faruwa akwai hidawar amwadi ba da kyautar dukiyoyi ga kaburbura wa nazarin nuzuri da yin alwashi ga abubuwa wa sadanatuha da ba da kyauta ga masu hakon kaburbura al'akibi na alha wa'inda azzauna inda take alladina hum asalu kulli baliyatin wa kubrin wanda wa'annan mutane su a asalin dukkan wani bala'i da kufrin duk kafircin da aka yi inda kabarin nan wa'annan da azzauna inda kabarin nan su a asali ne kuna ko ganin wanda aka zuwa makabarta a bada kuɗi haka ko ba da daɗewa ba wani mutum ya sai wata makabarta ya ce ya ba su miliyan ɗaya a yi kaka su bari wannan karifi ya kai mutu ya za a yi kabari ya mutu miliyan biyar fa ba naira biyar ba to kun ga duka ginan nan da an ka yi ga kabarin nan shi na asanadiyar wanga wanga a shi asanadiyar kyautar da an ba waɗanga da asali kulle baliyyar asalin dukkan bala'i wa kuburin da kaminci su ne masu haƙon kabarbarar wa innahum alladhina yukadzibuna al-juhala suna wa'annan da kawa to kenan ya kadibuna ala juhali suna yin ƙarya ga jahilai wadda game da karkatattu kun san ƙarya da suka yi musu in an taho karkatacce da jahili in ya taho da sai su ce bai anna fulanan da a sahibar turbati fa ajabo ai mai kabarin ga da wani ya taho ne ya Rokai? ai Allah ya ansa mai ai mai kabarin ya ansa mai ya taho nan ya bidi shugabanci ya samu kun ga wanga halakakke da wanga jahili sun halaka shi wasta gatahu wanga mai kabarin ga wane ya zo ne ya nemi taimako ne fa a gatahu kuma ya taimaki wani da ne bukatar wannan tabiya wa muraduhum bi abinda suka ni da waɗanda ƙarerayin da suka yi ta kasirin nazari shan suka yi a yawaita alwashi da wani ya ji a sai ce to ya yi alkawari zai zo nan ya ba da naira goma ga wani ga kabarin wani to don a yawaita wannan suka waɗanda ƙarerayi suna ce ai wani ya zo nan ya yi addu'a kuma mai kabarin da ya ansa war hadaya don a yawaita kyauta lahun gare su tunda da yan ka ba su a suna aka ba suna aka ba yan an ka ba su ga su dama ba mutanen kwarai na ba sun ga ko samun kuɗin ga sun kai wajen rabon su ma sai su yi jama'a da suna kuma ta ƙara kuwa tunda ba mutanen kwarai na balle su yi abin kwarai wannan duka yana cikin sharrorin gina ga kabari wa mina daga cikin sharorin gina ga kabari sha'arunan eh, ja'alus sadana la sa masu hako gare ta kasar da nati ah, ubadin asanam kamar masu hakon bayan gumaka yadda masu gumaka ka sa a yi hakon gumakansu haka waɗanda ka sa a yi hakon kabarinsu wanda aka gine wamina daga cikin sharorin da ke faruwa akan gina kan kabari al-ihkamu ala Allah fi du'ai bil madhuni yayi ma Allah rantsar da Allah ga addu'a fi du'ai ga addu'a bil madhun fiya da wanda an ka tayi shi Allah don wani ka bani kaza Allah don kabarin wani ka bani kaza wai Allah ne kai kana cewa Allah don darajar sunayenka in wani ya taba ka ce dan Allah to su Allah na wanga shi a Allah ya dara Allah girma Allah na aka rantsawa da shi kamar da suna yi don wani kaimin kara wa daga ciki an na kafiran min zuwa zuwari lalle da yawa cikin masu ziyara wa'annan ginannin kaburburra izara albina allazi ala qabri sahibi turba in ya ga ginan nan da an kawa mai wannan turba mai wannan kabari sajada da sai ya duka ya mai sujuda kamar wadda kuka jin su in sun ta yi wajajen ziyarar kaburburra kuna jin wadda suka yi musu sujuda wala ba anna hadha horon bi nassil kitabi wa sunnah babu shakka kuma yin sujuda ga wani ba Allah ba kafirci na da nassin qur'ani da sunna wa ijma'il umma da ijma'in al'umma bal hadha huwa ibadatul awthan yace ai wannan ma shine ibada gumaka لأن السجود للقبلة عبادة الله بين سجود على القبلة عبادة شيء غريبة للقبة با للقبة كوبا قبلة با لأن السجود للقبة بين سجود على هيما عبادة الله بوتا هيما الله وهو من جنس عبادة النصارى للسوري wannan yana cikin jinsin ibadar da nasara ka yi ga hotuna fi allati fi kana'itin wanda a cikin cocin su ala suwari man ya abuduna an yi hoto bisa ga sura wanda suka bautawa za a mahimmin badil da cewar su ta ƙarya wayan nawa abaduha su sun bauta a hoton wa man hiya suratu sun bauta ma wanda kuma hoton sura ce na wato hoto ne na Waka zalika ubadu quburi haka nan masu bautar kaburburra lamma banaw al-kibaba lokacin da suka gina hemomi ala quburi da kaburburra ala bihi ila an ubidatul kibabu wannan ya kai su har sun ka hemomi wa man buni alai sun ka wanda an ka gina hemar saboda shi min dunillahi azza wa jalla koma bayan Allah duk kun ga wa'annan sharrori na da ka faruwa saboda sanadiyar gina inda babu gina tun haka nan bai aukuwa shi na yi ta samun sharrorin yin gina yin gina na da sharri don da shi a ya kawo waɗanda abubuwa kabarin da babu gina cikin jama'a kun taba ji an ta yi wannan amma wanda an ka keɓe shi na aka tasowa har dai lokaci irin wanga da muke ciki mai haɗari na siyasa sai ka binciki mutum na yake a ciki ya yi gari kaza wajen kaburburra rashe bauta musu wai su ba shi nasara ya ce zaɓe to in babu yanannen kabari haka nan na aukuwa bai aukuwa saboda ka ku lura da sharrorin gina da kaburburra wa mina an nazaru lil malabun biya kuma da gaske sharri na gina ga kabari yin alwashi ga wanda aka turbude cikin kabarin sai ce yayi alwashi zai ba da kaza ga wanda a cikin kabarin nan don an gine ya san da an ce ana ganin inda yake wa farda nasibin min amali ya farlanta maka ne wani yanki na dukiya walwaladi ko wani yanki na tsaya wa hada huwa alladhi qala Allah bi wannan shine abin da Allah yake game da shi wa ja'alu lillahi mimma qara'a min al-harfi wal an'ami nasiba sun sanya ma Allah wani nau' na alharfi hati noma wal an'ami da dabbobi sun samu Allah wani yanki nasiba wani rabo faƙalu hada lillahi da zamani suka ce wannan na Allah ne amma da raya wasu wato da ce wasu wa hada da shirka ina wancan kuma na abokan tarayya su kunga sun ɗebe abokan tarayya sun ba su wani abu cikin nomansu da sun kai da dabbobinsu to duka wannan alwashi na na mashirkai game da eh, abin nan eh, eh, jista wato ga da naza ta wanda an ka turbuɗe wurin bal hada ya ce wannan ya haita matuƙa fa innal mushrikina ma kanu yabi'una da li awsanihim lalle mushrikai ba su kasance suna sai da su ga gumakansu ba sai dai su ba su wamina daga cikin sharorin da ke faruwa game da gina ga kabari annal na fiha lalle wannan da aka turbuɗe cikin kabarin nan a adamu fi kulubi ubadil qubur ya yi girma a cikin zukatan masu bauta kaburburra sun yi ganin girma ne min Allah bisa ga Allah wa aka wa sun yi tsoro ne bisa ga Allah don haka za ka ga suna iya kashe kuɗi ko nawa su inda kabari kuɗin da ba su iya kashe su taimakon masallaci wasu suna da da'awa suna buɗe bakinsu cewa zuwa makabarta ya fi zuwa maka to duk ai don gina ta inda babu gina suna yin wannan aji don gina wani haza saboda wannan dalili lauɗa lafsa mana a haɗe himar billahi ta'ala da ɗayan su ya yi maka laifi kace to shirance da Allah a da kama shi ita min al-aymani a wasu adika ƙaryar tsohon da kan nemi shi ko yana da gaskiya ko bai da gaskiya ko rantsewa ana kace ko rantsuwa duk kace shi duk na yake in dai saboda Allah kace amma wai za da labta bi sahibi turba lam yakadam in kana kadima amma in kace turanci da mai kabarin ba. iya san ƙarya na bai rancewa amma in ka ce ya rance da Allah ko ya san ƙarya na ba a sadika yana rancewa amma in ka ce rance da kabarin da bai. ai dori da muna yara idan mutum ya yi laifi an ka ce shi rantsuwa yan rance sai a ce to ba a da da sha'ara ban yi da rantsuwa ya ce billahi lari ya ce to ban yi da ita sha'ara da duk da kai da shi ko bai sha'ara da duk kai da shi bai saboda Allah bai da girma cikin zuciya ta kamar wanda wani Allah yake da girma cikin zuciya ta don haka da kacce ya rance da Allah ya ce bai da kacce ya ce tau sai ya rantse da Allah amma da kace tushe a arabi ce wannan ko a imani na eh, ya imani da wani wanda ba Allah ba amma bai imani da Allah ba yi amma eh, amma dai ai har yanzu suna har yanzu ana yin haka ba a san Allah ba ko yanzu mutum na wani ya san shi ga nan suna ta rantsuwa da Allah su suna wa yan siyasa rantsuwa da Allah billahi alladhi la ilaha illa huwa ko ta kashi ga muna tare da kai gobe an wani ya kuma a sake rantsi mai da Allah haka ko ta kashi ga muna tare da kai ko yanzu ba Allah an ka sani wa'anda sun ka sani wa'anda ma sun ka san Allah can da sun yi wa'anda sun ka san Allah yanzu yawa yanzu wanda sun ka san Allah ya ba su yawa a yi rantsuwa da wani shi adda waya amma a rance da Allah kowa gane yake rantsuwa da Allah to ai ba wani abu na ba yana maka rantsuwa ɗari in kace saboda Allah zai ma duk yana yin amma in kace mai rance da wani bai ko gobe haku ya yi lalata suna yin rantsuwa da Allah bisa ga ƙarya har yan lalata kuma ai zuwa na kawa Ah, abin na, ah, don Allah da annabi ku bari so ana eh to to ka gani cikin kowa akwai su saboda ka hayar sana Allah ai akwai wanda sun kasan shi gaskiya ne ko yaushe la ta umma al'umma al'umma ba ta wahinta daga mutanen kwarai a ce babu mutanen kwarai cikin al'umma bai yiwa amma dai akwai na kwaran akwai wa'anda ba na kwaran ba ko gobe akwai na kwaran akwai wa'anda ba na kwarai ba yace abin nan a wala raiba anna ibadatul awsa anna ubadul awsani babu shakka lalle bayan gumaka masu bauta gumaka wayanda gumaka ne abin bautarsu ma balaga shirkuhun hadal haddi shirka su ba ta kai wannan haddi ba wannan haddi da shirka wasu masu sallah ta kai to ga ga masu bautar gumaka ta kai haka mai bautar gunki yana wa gunki ne amma bai yadda ya shiga hurumin Allah saboda gunki ne bal kanu idza aradu tagaliz yamin su masu bauta gumaka in an kai musu laifi wani mai bauta gunki dan ya yayi laifi in suna so su azamai tagaliz yamin rantsuwa mai kauri ha billahi sai su girma mata da Allah su ce rance da Allah kama bi kisatul kasama wa gaira kama wanda yake cikin kisar kasama lokacin da lokacin jahiliya idan mutum ya kashe wani misali ya kashe wani ba a san wanda an ga mutum matacci ba a san wanda ya kashe shi ba yan uwa ne sun ka taho sun ka ce dan uwansu na an ka kashe sun ka kawo ƙara kotu sai kotu cewa kuka zaton ya kashe shi in sun ka cewa na ce to za ku yi rantsuwa kotun ta jahiliya za ku yi rantsuwa kaza amma da Allah za a yi rantsuwa cikin yan wakuwa zai ce ban gani barka nan cewa ba mai yadda shi rantsuwa saboda da Allah na suka an kashe su ranci kun ga kayare na amma suna tsoron rantsuwa da Allah amma da za a ce za ka rance da gunkin gidan kowa da na hina ce hmm. amma da aka ce za ka rance da Allah ya ce hmm. to amma su mushrikai yanzu in za ka ce rance da Allah sau dubu zai iya amma in ka ce rance da wani da a cikin kabarin da bai in ko kaga yi gaskiya gare in ya san bai da gaskiya duk bai kun ga ashe kafircin wa'ancan bai girman waɗannan yanzu ba yanzu wa'ancan ba su rantsuwa da Allah in ba tabbas gare su ba su ko waɗanda inda ba su da tabbas nan suka rantsuwa da Allah kun ga kafircin na yanzu ya haɗu da kafircin na da saboda haka abinda an wajibi ga mutum ya lura da wa'annan haɗarori don ya tsara kai ne duk wanda al'amari ya kasance kakkarin tsuwa da kowa kakka sha'ara da kakkarin ce da ubangijin abin nan uban cikinka kakkarin ce da annabi kakkarin ce da ka'aba kakkarin ce da kushewowa ne ko wani na duk kakkarin ce da shi ka yi rantsuwa da Allah kuma kakkarance da Allah illa sadika sai in kana da gaskiya in ba ka da gaskiya kakkarance ne duk da kun sa akwai haɗari tunda mun karanta wata rantsuwa da ku wanda biyu ya yi ta a bashi kwana uku in dai bai da gaskiya kwana uku za ka ji kuka gida ne shi in ya yi ta yau larba ran jima'a bayan la'asar an ka ce a saurari gidanai in an ka ji ba su koka ba to yana da gaskiya amma biyan sai ka ji mutane na ta yanta duka ga karya don allah bai zama wani abu gare su ya rance da amana allah kuna jin <laughs> rantsuwa da amana allah ga wanda ya sa allah ai kwana uku aka bashi shi ya rantsuwan nan yau to rana ta uku bayan la'asar mun ka karanta da ku a saurari gida ne Inda yadda rashin gaskiya shi ku kuka za a ji gida ne an ka ce rana ta uku duka bayan la'asar zuwa magariba yinin nan bai cika sai ya mutu na uku ba bai cika sai ya mutu amma mista kun ga ana ta rantsuwa da amana Allah yanzu kuma shi ya san ba su san shi ba ba san kowa shi ba inda sun san shi bai kyale su ya kama na farko ko su sai ya kama su wamina daga cikin sharrorin gina ga kabari su'alul mayyit qada alhajati roƙon da suka wa matacce ya biya musu bukatarsu kura ba ce. da roƙon da suka wa matacce ya kurin ya musu kuro ba su bakin cikinsu wani akalata lahu da akalasu addu'a da suka yi mai kaga suna addu'a suna kuka min dunin lawar da ba su iya yi ma Allah irin wannan a bi aka tare halaci mai yawan halayensu mai yawan halayensu ba su iya yi ma Allah irin wannan tawadi duk ai gina ta ta kawo inda babu gina haka nan na faruwa ba zai faru ba wa mina daga cikin sharrin gina ga kabari at-tadarru inda masari al-amwat kaskantar da kai wajen makwancin matattu wal bukai bi abin nan haibati da kuka na haiba na tsoro wal khushu'u da tawadi liman fiha ga wanda a cikin kabari a azamu ma yafa'aluna ma Allah ya fil masajid wa salawat fiye da abin da suke yi ga Allah ma Allah tare da Allah cikin masallatai da wurin salloli sai ka ga mutum ka aza bai iya kuka ya hankali da yi sai ya ta yanda kabari sai ka je yana kuka wai roƙon kabari na shiga yana kurko yana cikika wai ya ta wurin babban Allah wani labari in ka ji shi in ba wanda an ka taita da shi ya faɗa ma sai ka ga abu bai sai in ka ji shi ga wanda an ka taita da shi kaka yadda amma in ba haka nan ba wani in ya baka wani labarin wata tahiya da an kai inda wani kabari da shi sai kaya mamaki a ce mutum yana da awar musulunci kuma zai yi wannan sai kaya mamaki to Allah mu dai roƙonka maka bi a samayikan husna wata fatikar ula Allah ka raya mu ahli sunna Allah ka kashe mu ahli sunna Allah ka tada mu cikin ahli sunna Allah ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna Allah ka sa mu cikin makwabta diya da ka ba mu da wayanda zaka ba mu Allah ka tsare mu nasu Allah ka shirya mu nasu Allah ka kare mana su daga sharrin shiɗannun maza da shiɗannun mata da shiɗannun mutane da aljanu da sauran halittunka Allah ka sa maɗaya da iyali da zuriya albarka ka ɗaukaka su ka girmama su ka tsare mana su ka kare mana su Allah ka sa mu yi karshe mai kyau da mu da suwa kuma Allah ka sa aljanna makoman mu kuma ka taimake mu ka ba mu ikon kwana nan wuri nan da mu kwana insha Allah